رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا mahalicin sammai da ƙasai mamallakinsu mai gudanar da lamarinsu mahalicin abin da yake tsakaninsu mamallakinsu mai gudanar da lamarinsu don haka ka bauta masa shi kadai saboda shi ne wanda ya cancanci a masa bauta kuma ya tabbata a akan bautarsa ba shi da wani makamanci ko kini wanda yake tarayya da shi wajen cancantar bauta